الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي حكيم والسلام عليكم ورحمة الله jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da biyu kuma mun somo magana ne akan abin da ake kira alwasayil ashir wato wasu yoyi guda goma waɗanda waɗannan ayoyi guda uku suka kunsa a jiya mun karanta wasiya guda biyar wasiya ta farko Allah tusriku bihi shay'a ma'ana kada ku haɗa Allah da wani mun yi magana a kan shirka da rabe-rabenta wanda muka ce shirka ita ce mafi girman laifi da ɗan adam zai yi a ban ƙasa sannan kuma wasiya ta biyu wa bilwalidaini ihsana kyautata ma mahaifa da yi musu da'a da jin tausayinsu da jin kansu sannan kuma wasiya ta uku wala ta katulu aula da min imlak kada ku kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron talauci sannan kuma wasiya ta hudu wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha wadda take ta bayyane ko wadda take ta boye sannan wasiya ta biyar wala taqtulu an-nafsa allati harrama illa bil haqq wato kada ku kashe rai wadda ubangiji ta'ala ya haramta kisanta illa bil haqqi sai fa in ta hanyar gaske ne ta hanyar gaskiya mun yi bayanin hanyoyi na gaskiya waɗanda a sanadiyar su aka iya kashe rai kuma ya zanto ba a yi laifi ba za mu tashi kan wasiya ta shida mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا معنى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله عوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wala ta karabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya ubangiji ta'ala bai ce kada ku ci dukiyar maraya ba sai ce kada ku kusance ta domin akai matuka wajen nesantar da mu dangane da dukiyar maraya kada mu ke keta alfarmarta kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da hanyar da take ita ce mafi kyawun hanya ya zanto cewa harkar kasuwanci kai a cikin dukiyarsa ka ɗauki daidai wahalarka a cikin dukiyarsa wannan hanya ce mai kyau ga mutumin da ya gudanar da dukiyar malaya. aka samu riba kuma ya zanto mutumin nan talaka ne sai ya ɗauki daidai wahalarsa abin da ya ɗauka ɗin nan ko da shi ne ya bayar da dukiyarsa aka gudanar da ita haka zai bayar a matsayin lada ga wanda ya gudanar da ita irin wannan abin ya ɗauka ba tare da ya nuna son rai ba to wannan ita ce hanya mafi kyau an gane ko babu laifi idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ta wannan hanyar amma idan ya kasance ka gudanar da dukiyar maraya kana da wadata ta yadda ba lallai ba ne sai ka ɗauki ladan aikin da kai masa wannan mafi kyau ya kamata ka kawar da kai ya kamata ka yi masa aikin nan a matsayin sadaka a matsayin kyauta kana bukatar ladan ubangiji ba sai ka ɗauki ladan wahalan da wato ainihin kai masa ba wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kamar yadda aya ta nuna a cikin suratul nisa wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah har ya zuwa lokacin da maraya zai kai ashuddahu halin girmansa lafazin al-ashuddu halin girma waɗansu malamai suka ce shekaru 25 shine al-ashuddu waɗansu malamai suka ce shekaru 30 waɗansu malamai suka ce shekaru 40 waɗansu malamai suka ce lafazin al-ashuddu ba a masa ƙidaya da shekaru sharɗa guda biyu yake bukata sharaɗi na farko ya kai balaga sharaɗi na biyu ya samu kamalar hankali dukkan mutumin da ya samu waɗannan al'amura guda biyu to za a iya cewa balaga a shuddahu kenan waɗannan sharuɗa guda biyu su imamu malik ya kafa hujja da su ga mutum ya zama al'ashud balaga a hu hujjarsa a nan gurin faɗin allah ta'ala wa butalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ubangiji ta ala ce wabtalul yatama ku jarrabi marayu ku jarrabi hankalinsu ku jarrabi hangen nesansu ku jarrabi tunaninsu hatta idza balagun nikaha har ya zuwa lokacin da za su isa aure shine shekarun balaga sun kai shekarun sun fara mafarki fa in anastum minhum rushdan idan kun hararo kun hango natsuwa tattare da su shiriya tattare da su sannan ya kamata tattare da su kaga ababe guda biyu sun kai shekarun balaga ga kuma natsuwa shiriya da hankali tattare da su to shikenan fadfa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu sai ku ba su dukiyarsu daga yanzu rikon amana ya riga ya sauka daga hannunku sai ku ba su dukiyarsu idan kun ba su dukiyarsu ko za ku ba su dukiyarsu dole ne ku kafa shaida ku kirawo shaido masu hankali lokacin da na karɓi dukiyar ne a matsayin riko bayan an raba gado na karɓe ta ne dama akwai shaidawa ne dukiyar kaza ce kuma ina gudanar masa da kasuwanci kaza ce yanzu kuma ya balaga ya yi hankali shi zan bashi dukiyarsa kaza ce na taɓa kashe masa kaza da kaza da kaza kaza ya ƙaru ko kaza ya ragu na biya masa kuɗin makaranta kaza ko na yi masa hidima kaza na yi masa kaza kyauta ko kaza sadaka ko kaza cikin kuɗinsa ga dukiyarsa kaza to shi kuma sai ce na karba bayan ya karbi wannan yanzu sai a sake yarjejeniya ta mutum da mutum amma ci gaba da rike mun dukiya ta kana kasuwanci yanzu kuma muna yi ne a matsayin kamfani ni da kai ni ina da hannun jari kai kana da hannun jari yanzu ba rukon dukiyar maraya ba ce yanzu kamfani ne kuma ni da kai da ya halatta in kawo kuɗi malam bashir ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to da zan gudanar da dukiyar ka yanzu to eh, shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa zaka dauka cikin dari uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku a takaice dai ya'yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda riwaya ta tabbata daga afa ibn Sa'ib daga Sa'id ibn zubair daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda da kuma fadin Allah ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira sahabbai da suke da marayu a hannunsu kowa sai ya je ya ware dukiyarsa daga dukiyar maraya da kuwa suna haɗe da juna ga dukiyarka ga dukiyar maraya suna haɗe idan ka sai masa kayan abinci sai ka hada da kayan abincin gidanka sai a rinka ci tare lokacin da za a ɗebi abincin da za a dafa na maraya a ɗebi na daidai gidanka na marayan za a ɗebi daidai cin abincin mutum ɗaya na daidai gidanka za a auno sai a hada sai a dafa a tukunya ɗaya sai suka ji wannan ayar innal ladzina yakuluna amwala yatama zulman إنما يأكلون أموال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تقربوا مال اليتيم sai suka firgita suka ce ah yan hada a tukunya daya ai kila zan ci wani abu cikin ka san shi shi zai ci wani abu cikin ka in na ci wani abu cikin a ware daga yau tukunya ba za ta hada mu ba sai dai a ware a masa sa daban idan an girka masa abincin sa in bai cinye ba a ajiye sauran zuwa anjuma ba za a bai wani ba ragowar maraya ko almajiri ba za a baiwa ba domin idan ya ci inna ma ya kula fi butunihim nara ta hau kansa haka suka fahimta sai a ajiye idan ya yi sanyi a dumama masa yin an jima ya ci <laughs> wane mutum har sai ya zanto abinci ya lalace mara ya bai ya kayansa ba sai aka samu kai cikin kunci daga baya sai Allah ya saukar da aya cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allahu la a'natakum inna azizun hakim ubangiji yace suna tambayar ka dangane da marayu kace ce da su islahul lahum khair lalle kula da abin da yake maslaha gyara game da dukiyar maraya shi yafi alkhairi sama da ayi barna wa in tukhalituhum in za ku hada dukiyarku da tasu to wannan shi yafi fa ikhwanukum ai yan uwanku ne cikin addini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ubangiji ya san masu barnan cikin ku da masu gyara ya san wanda idan aka ce a hada sun san cewa sa'i ɗaya ne zai ishi waɗannan marayu amma sai suka kan fito shinkafa kwano guda sun san cewa rabin sa'i zai isa marayu sai suka kawo sa'i guda Allah ya san waɗanda suke mabarnata a cikin sun san kuma wanda za su auno daidai abin da shine na marayan su hada da nasu dan a dafa a tukunya daya sun auna na daidai bukatan gidansu a cikin dukiyarsu sun auna na daidai bukatan maraya a cikin dukiyarsa sai suka hada wuri guda wannan babu laifi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san masu gyara ya san mabarnata walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya ga dama da sai ya wahalce ku ma'ana da sai ce dole a raba a rinka yin tukunya biyu a gidan tukunyar masu gida daban tukunyar marayu daban da Allah akwai wahala ko babu to sai Allah bai ce ku wannan wahala ba sai ce a hada gaba daya sai dai a kintaci daidai da haka lalle dukiyar maraya a barkula ce ya kamata a kiyaye ta wannan ita ce wasiya ta shidda wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda ta bakwai wa awful kayla wal mizan bil qist awful kayla ku cika kwanan awo shine alkail wal mizana sannan kuma ku tsayar da sikeli lokacin da kuke awo ta hanyar nauyi bil ta hanyar adalci idan za ku aunar wa mutane ku cika kwanan idan kun yi yarjejeniya a kasuwa ko gwamnati ta kayyade ta ce mudu iri kaza ne za a rinka aunawa a kasuwa to ya kamata wannan mudun kowane ma'auni ya zanto shi zai rinka amfani da shi wajen sayar da gero dawa shinkafa masara alkama gyada wake da sauransu kowanne ya zanto girman shi ɗaya kuma lalle ne ya zanto an cika shi shine ma'anar aufu ku cika alkaila kwanan au kuma lalle ne gwamnati da sanya 'yan duba gari da za su rinka bin kasuwanni suna leƙen asirin ma'auna an cika ko ba a cika ba a duba a gani wane ne yake cikawa waye ya cika wanda bai cika ba a kama shi a yi masa terere a gidan talabijin da rediyo a faɗe shi wani ɗan gari kaza ɗan unguwa kaza ba ya samu haka masa horo kaza ai dole kasuwanni ba za a rinka yin maguɗi ba Walmizana wanda kuwa kayan da yake sayarwa ta hanyar sikeli ne nauyi yake lura da shi kilo yake awo da shi rabin kilo ko kilo ɗaya ko menene shi ma lalle ne kar a yi maguɗi game da sikeli ɗin ya zanto an sa masa mai yana aiki daidai wa daida idan an san ya nauyin ya kasance lalle zai ba da abin da aka tsora daidai wa daida ta yadda ba a cuci mai saye ba shi ko mai sayarwa bai kwari kansa ba bai zurma ciki ba a nan gurin auful kaila ku cika alkaila wato mudin au wal mizana abin nufi wa aqimul mizana dan shi al mizana ba ba ifa'in sa ake ba iqamatuhu ake wa aqimul wazna bil qist kenan wala tukhsir al mizan amma sai aka kawo kalmar kalmar aufu duk ta wadace su a nan gurin sai dai idan ka ce auful kaila wajen al mizan sai ka kaddara aqimul mizana ina fatan kun fahimta li'annahu la yufa wa inna ma yuqamu wa awfu al-kayla wal mizana bil qist kamar matambayi yayi tambaya ya ce ya ubangiji to yaya za a yi wajen cika mudu kila mutum zai iya yin kuskure ba da niyya ba wajen tsayar da sikeli kila mutum zai iya yin kuskure ba da niyya ba babu yadda za a ce wane ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wane ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wani kwano biyar na auna masa idan an je an bi keke da keke a ishe su ɗaya wani bai fi wani ba ba zai yiwu ba dole kila na wani ya fi na wani da kwaya biyar ko da kwaya goma ko da kwaya ashirin bayan da za a yi wannan kila wani ya tambaya idan aka samu wannan fifikon yaya za a yi na yi laifi sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma ɗorawa rai sai abin da za ta iya wato cika sikelin a iya iyawarka cika mudu ɗin a iya iyawarka a ma'aunin idanka a iya iyawarka abin da ya fita ƙarƙashin ikonka Allah baya kama ka da shi amma abin da yake cikin ikonka to Allah zai kama ka da shi ranar tashin kiyama to wannan shine abu na bakwai wanda dole a kula da shi lokacin da aka zo ma'auna mutane ba sa iya yin wannan su da kansu sai gwamnati ta sa su ko gwamnatin jiha ko karamar hukuma ko ta tarayya ko gwamnatin siyasa ko gwamnatin rawani ko hakimai da alkalai da lawani da sarakuna da dagatai da masu unguwanni su shiga su yi ruwa da tsaki a ciki ko kuma ciyamomi na local government da gwamnonin jihohi da kwamishinoni na ma'aikatar da abin ya shafa su shiga su yi ruwa a ciki amma wallahi ba yadda za a yi wai ma'auna su kare haƙƙin talakawa cikin wannan ba zai yiwu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin ginshikin rayuwa idan ana so rayuwa ta tafi daidai yana daga cikin ginshikin rayuwa babu yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai idan an kyale ma'auna suna abin da suka ga dama a kasuwa kowa ya cika ransa babu baka ba zai taɓa yiwuwa ba a yi haka kuma a zauna lafiya a ganin idan mutane yan kasuwar mu suke yi odar shinkafa daga waje a sauke ta a bakin teku a lagos manyan motoci su ɗauko ta su kawo ta arewa a kawo maiduguri kawo a kawo kano babu yadda za a yi daga kawo shinkafar nan kano ko kaduna ko maiduguri ko sokoto daga kawo ta kai tsaye a wuce da ita kasuwa a sayar da ita ba zai yiwu ba domin lokacin da aka kawo ta a waje an rubuta a jikin katon buhu kilo hamsin ne a cikin kowane buhu to su kuma ba za su sayar da ita a haka ba sai sun je sun juye kowane buhu a cikin su to ɗinsu suna da ƙananan buhu wanda ba su kai kilo hamsin ba sun sayo ta kan kilo hamsin sai su juya ƙananan buhu masu kilo arba'in ko kilo arba'in da biyar amma a rubuce kilo hamsin idan sun sayo tirela goma ko tirela sha biyar ko ashirin idan suka sake canjawa inda da buhu ɗari uku ne zai koma buhu ɗari uku da hamsin in da buhu ɗari biyar ne zai koma buhu ɗari shida kuma su sayar da shi a kan farashin yadda yake ba tare da an rage farashin ba gwamnatin tarayya tana kallo gwamnatocin jihohi suna kallo saboda 'yan kasuwan da za su yi wannan idan gwamna zai je zaɓe zai zo ya yi kamfen ya kirawo mutane ya zo ce yana lancin yana son zai sake koma zaɓe sai wannan ya kawo miliyan biyar wannan ya kawo miliyan goma daga cikin kuɗin talakancin da cuta ne saboda haka lokacin da ya kawo shinkafa ya zazzage ya sake ɗorawa lokacin da ya kawo suminti ya zazzage ya sake ɗorawa gishiri ya zazzage ya sake ɗorawa fulawa ya zazzage ya sake ɗorawa ba gwamnatin da za ta yi masa magana kashin raba ake yi tsakanin gwamnoni galibi da 'yan kasuwa talaka shi ke shan wahala shi ke shiga cikin halin wayyoni ne shi ke shiga cikin halin kakanikayi to a nan gurin dole ne gwamnoni su tabbatar wannan amana ce da Allah tsora a kansu kuma zai tambaye su akai ranar tashin kiyama dan Allah idan suka sayo waɗannan buhuhuna a yadda suka sayo su suka sayar da su a yadda suke ba su rage komai ba za su ci riba ko ba za su ci ba amma suna son riba ta zama kazamar riba ba riba mai tsafta ba mummunan riba ba riba wadda take da kwalliya da tsafta ba ribar da sai sun tsotse ta daga cikin jinin bil'adama sai sun wahalar da mu sun tagayyarar da mutane su ci ta irin wannan riba suke bukata ba riba ta Allah da annabi ba sannan kuma gwamnati duk ta zura musu ido gwamnatin tarayya ta zura musu ido gwamnatin jiha ta zura musu ido su yi abin da suka ga dama in kaga cewa an kama mutum an ce ana kama yan fasakori an yi kaza an yi kaza hukumar custom ta hana mutane sakat wannan kananan yan kasuwa kenan masu jari miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan biyar manya-manyan 'yan kasuwa masu jarin miliyan 100 miliyan 200 miliyan 500 waye sai taba kayan su ba wanda ya sai taba kayan su to ya za a zauna lafiya ya za a zauna cikin kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa ana cikin wannan matsatsi ana cikin wannan bala'i duk wannan wani abu ne da ya kamata a yi nazarinsa sannan kuma su 'yan ƙananan 'yan kasuwa na ƙasa wanda suke mu da su idan kaka ta yi idan suka je ƙauyuka idan suka sayo gero suka sayo masara za su sayo su a wajen ƙauyawa buhu a cike kowane buhu kwano arba'in a kori kura guda zai sayo ko rabin a kori kura ba fa wani kuɗi gare shi da yawa ba ko a kori kura guda ko a kori kura biyu idan ya zo shi ma sai ya juya a sto ɗin shi idan ya juye buhu arba'in kowane buhu kwano arba'in sai ya canja buhuhuna da waɗansu buhuhuna daban na roba an tsoma su cikin ruwan zafi sun tsomare sun tsuke kaga kun fashe da dariya kun sa abin gaskiya ne ba ƙarya nake musu ba wa shahidu shahidun min aliya yan buhu zai ci kwano 40 kafin a tsoma shi ruwan zafi sai yanzu bayan an tsoma shi cikin ruwan zafi sai ci kwano 35 to baya ga haka idan sai su zo su ma su juye a cikin shagon su tunda su ba katon su to gare su ba a cikin shagonsu sai su juye akan katon tamfol ɗinsu ko katuwar shimfiɗarsu idan suka juye waɗannan wake ko gero ko masara sai su yi ta ɗebo ƙasa bokiti bokiti suna juyewa a cikin wannan masara totuwa ta masara su kwankwatsa ta su kwankwatsa ta su zuba a cikin masaran nan ledoji murfin coca cola gwangwanin rob su jefa a ciki wallahi tallahi tsumma a shagon teloli zefa a ciki su joya su joya da kasar duk su hada sai su zo sai su cika buhunan inda ya sai buhu hamsin yanzu sai ya koma buhu hamsin da biyar hamsin da bakwai sittin da sauransu wani ma ya kai buhu saba'in ba abin da ya dame shi sai ya zo ya sayarwa yan uwansa bayan Allah idan ka je ka sai buhu kana tsammanin kwano arba'in ne sai ya ga kwano talatin da uku kwano talatin da biyu saboda sauran sai ka sha aiki ka sha wahala duk totuwar masara kwankwalati gwangwanin rob gwangwanin madara tsumma leda bat da sauransu wai kuma wannan duk ya halatta su shugabannin 'yan kasuwar ba wanda yake wa wani magana A alaisa minkum rajulun rashid ba wanda yake wa wani fada wai wannan duk ya halatta wai wannan duk neman alkhairi ne duk neman albarka ne ina kuke da wannan wasiyar wa auful kaila wal mizana bil qisti cikin ku duk kowa da azumi a bakinsa yanzu bayan sallar la'asar ne lokaci mai tsada kowa da qur'ani a gabansa ya bude wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne ba wanda ya sai rantsa cewa adalci ne kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi to ya za a yi rayuwar mu ta yi kyau na azzalumai sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta yi kyau لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم wala sarata iza juhaluhum sadu babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun san wani abu na ilimin rayuwa suna da wani bangare na tsoron Allah tattare da su sun kama ragamar mulkin al'umma lokacin da suka rike mulkin al'umma abinda suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su ba abin da za su sauka da shi ba ba abin da za su mallaka ba ba menene a akawun ɗinsa na gida ko na waje ba tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani da wannan suke kwantawa barci da wannan suke tashi to sai an samu irin wannan shugabannin waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu su je kasuwar ƙauye su je kasuwar birni su rinka bi su to su to da ake ɓoye kayan abinci su tsaya su fasa su kirawo kwamishinan 'yan sanda su kidawo rantar ss a kawo 'yan sanda a kawo 'yan mobile a fasa a yi layi a sayarwa da talakawa a kan farashi ba karyar masa za yi ba farashin da zai shiri riba duk abin da ya saya naira hamsin a sayar naira saba'in ba ya shiri riba naira ashirin ba a cike kudinsa a bashi ko ma a kai banki a bashi sala a ce allah sa maka albarka za mu yi maka addu'a a masallacin juma'a shikenan dan Allah an zalunce shi an yi masa haka wallahi tallahi an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake talakawa an taimake bayan Allah amma yanzu masifar da ake ciki fashi da makami sace sace kowa barawo kowa azzalimi wannan hali da muke ciki ba fa Allah zai kawo mala'iku bane su gyara mu ne zamu gyara mubil adama ba mu muka muke rayuwa ba a duniya a Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban a duniya kadai kasashe nawa ne don me muka zama daban don me sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari don me daidai da waya ta GSM mutumin Nijar sai ya buga ta cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai don me mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai ga boda bodar kojan kilomita 100 eh, kilomita 1500 bodar da ke tsakaninka da Nijar da ka shiga baya da matsala ta ruwan famfo in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ga akwai kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu <laughs> in an ce akwai lantarki in ka kunna akwai kai a ce akwai lantarki ka kunna babu in an ce akwai telefon idan ka daga za ka ji akwai kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon can mutum can mutum can bakin fata nan bakin fata can da zane nan ma da zane to kaga sai an canja kenan Najeriya ta ninka Nijar kuɗi sau nawa a yau idan aka kaɗawa Nijar ƙararrawa aka ce ayi gwanjo kila Nijar Najeriya ce za ta fara sayanta kila ma mutum ɗaya sai ta gaba daya to shi kenan kuna jira a kawo mala'iku su yi canji mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya wannan ku ta shafa ubangiji ta ala ce wa aufil kaila wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wasiya ta gaba wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana za qurba ko wanda ko wanda za ku faɗi magana din a kansa ma'abucin kusanci ne a nan gure idan za ku yi magana maganan nan a ɓangaren wa'azi ne maganan nan a ɓangaren hukunci ne a kotu a matsayinka na alkali maganan nan a matsayinka na mai ba da shaida ne maganan nan a matsayinka na mai ba da labari ne duk lokacin da za ku yi magana ku yi adalci wannan wasiya ce da ubangiji ta'ala ya yi ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mace ko namiji kowane ɗaya daga cikinmu ana buƙatar yi maganan adalci lokacin da zan faɗi magana da ta shafi wani ɗan uwana in faɗi magana ta adalci kada son shi da yan uwantakar da ke tsakanin mu ta yi tasiri in ɓoye laifinsa bayan yana da laifi kada kin wani ya yi tasiri in jingina masa laifin da bayi da shi wannan kuskure ne kiyayya ko soyayya kar ta yi tasiri cikin hukuncin da zan ɗauka in ni alkali ne a kotu kiyayya ko soyayya kada su yi tasiri kan shaidar da zan bayar idan an kira ni ba da shaida a kotu Ƙiyayya ko soyayya kusanci ko nesanci kada ya yi tasiri a cikin maganar da zan faɗa game da kai cikin ba da labari cikin bayanin da zan yi game da kai shine wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala ya hore mu da yin adalci game da masoyi ya hore mu da yin adalci game da makiyi wanda muke daidai da shi mai masa adalci wanda muke mun sha bamban da shi mai masa adalci wannan ba kowa ke iya wannan ba dan galibin mutane soyayya na sa su ɓoye laifin wanda suke so kiyayya na sa su jingina mutum laifin da bai ji ba bai gani ba wanda kuma wannan kuskure ne wa bi ahadillahi aufu alkawalin Allah ko lalle ku cika shi alkawali na cewa za ku bi shi shi kadai za ku bautata masa shi kadai ba za ku hada shi da abokin bauta ba alkawalin Allah ko dai na za ku bautata masa shi kadai alkawalin Allah ma'ana alkawalin da Allah ya shar'anta muku na cewa ku cika alkawallan da kuka yi wa juna zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun lalle wancan abin da aka lissafa a baya abin da Allah ke muku wasiti da shi la'allakum tadhakkarun ko za ku yi tuntuntuni sai Allah ta وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا ثمن فتفرق بكم عن فريق ذلكم وصاكم لعلكم تتقون وبنجد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا للي وانا شيني تفركينا هال انكسن مستقيما ميكيكي وان بابو كنا اتكنسا دي دي تتسي وان بابو كركتا تتردشي fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu tafarkai daban waɗansu hanyoyi daban fatafarraka bikum an sabili sai su rarrabe ku da hanyoyin ubangiji ta'ala sai su raba ku da tafarkin Allah wannan ita ce wasiya ta goma bin tafarkin Allah mai kake sanin ku ne cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito cikin sahabbai yi zane a kan turbaya a cikin rairayi miƙaƙƙen zane a gefensa kuma sai yayi zane gefen dama da gefen hagu ƙananan zanuka ɗaya waɗansu a dama waɗansu a hagu wannan miƙaƙƙen zane na tsakiya sai ce wannan shine tafarkin Allah miƙaƙƙe waɗannan zane waɗanda suke a gefen dama waɗansu a gefen hagu sai ce wa hadhihi subul waɗannan waɗansu hanyoyi daban-daban kenan waɗanda ba na Allah ba wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilai a kowane hanya daga cikin waɗannan ƙananan hanyoyi akwai wani shaytan da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya sannan sai karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili abinda wannan ke nunawa hanyar Allah ita ce addinin musulunci addinin musulunci kuma tafarki ne guda daya waɗancan hanyoyi hanyoyi ne waɗanda ba na Allah ba sai dai kuma sun yi kama da na Allah tunda suna danganta kansu zuwa ga musulunci sai dai kuma ba na Allah bane ba sun yi kama da na manzan Allah tunda suna danganta kansu zuwa ga musulunci tunda manzan Allah da ya zanen sai ya dan fara su cikin wancan babban zanen suka zamanto waɗansu ƙananan rassa wani yayi nan wani yayi nan amma ba su zama a miƙe ba yanda wannan ya zama a miƙe kuma ya nuna duk wanda yake kira zuwa ga waɗancan hanyoyi wato shaidan ne daga cikin shaidanu sawa'un yana cikin mutane ko yana cikin aljanu dan akwai shaidanin mutane akwai kuma shaidanin aljanu wa kazalika likulli ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun wato kenan hanyar Allah mai kakkiya ce guda daya waɗannan hanyoyi kuma hanyoyi na daban-daban waɗanda ba na Allah ba Su ne hanyoyi na bid'a Da ita bida'a kullum wani abu ne da take ƙoƙarin danganta kanta zuwa daga musulunci shi yasa ko da shehu usman bin fodiyo lokacin da yi ta'arifin bida'a a cikin littafin ihya sunna wa ikmadul bid'a yace ihdasu amrin fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu cikin addini ya yi kama da ya zama addinin amma ba addinin ba ne ƙirƙiro wani abu a cikin addini ya yi kama da ya zama addinin amma kuma ba addinin ba ne ka san a hausa an ce kama da wane ba ta wane kafinsa abu haka shatibi ɗaya daga cikin gaggan malami a mazhabar malikiya da ya tashi ta arifin bid'a cewa ya tariqatun fid din muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi lillahi ta'ala ita abin da ake kira da suna bid'a tariqatun fi dini wata hanya ce a cikin addini muhtara'a wadda aka kago wannan sai ya nuna maka bambanci tsakanin kago wata hanya a cikin rayuwa wannan ba a kiranta da suna bid'a abin zargi amma kago wata hanya a cikin addini shi ke zama bid'a abin zargi tariqatun fi dini muhtara'a kago hanya a cikin rayuwa jirgin sama kyamara mic din da ke gabana amplifier speakers dukkan nadan hanyoyi ne da aka kago a cikin rayuwa kwamfuta hanyoyi ne da aka kago a cikin rayuwa rediyo da talabijin da telephone dukkan waɗannan hanyoyi ne da aka kago da suke da alaka da rayuwa ba su da alaka da addini to wannan ba a magana a kansu a'a ka kago hanya cikin addini ka ce ga wata sallah za ka yi raka'a kaza sallama kaza idan ka yi kana da ladan waliyye kaza ko ladan annabawa kaza to kaga wannan kago hanya cikin addini kenan wadda ba ta da asali manzan Allah bai san da ita ba ka ce ga wani azumi iri kaza in ka yi kana da ladan kaza ga wani zikiri iri kaza in ka yi kana da ladan kaza ga wani salati iri kaza in ka yi kana da ladan kaza irin yadda yan bid'a suke kago salatai su ce ga wani salati ya fi alkur'ani ga wani har ma wani buga misali cewa wai ai da aka ce ya fi alkur'ani ba ku gane ba ne ba ai ai ai kamar drum ne na ruwa da kwalban turare kaga wannan wato wani bugar da hankalin mutane kenan to kaga wannan kago abin da yake da alaka da addini wato shine abin da yake zama abin zargi tariqatun fi dini muhtara'a tudahi shar'iyya tudahi shar'iyya bi ma'ana wato ta wannan hanyar ta yi kama da shari'a ta yi kama da addini kaga daidai da maganar shehu usman bin fodiyo to zahi shari'a ta yi kama da hanyar shari'a yi kusa da bisuruki alaiha abinda ake nufi wajen kago wannan hanyar almubalagatu fi ta'abbud lillahi ta'ala zurfafawa wajen bautata ma Allah idan ka tambayi dan bid'a sai ce ba neman lada muke ba yanzu abu kaza zaka ce babu lada yanzu salatin annabi babu lada yanzu hailala yanzu istighfari babu lada yanzu istighfari shirka ne yanzu istighfari bid'a ne ba wai istighfari ne bid'a ba yaya kai kai istighfarin ba wai salati ne bid'a ba yaya kai kai salatin wace siga wace kalma kai amfani da ita wajen salatin kaga anan gurin rigima take ka iya yin istighfari ya zanto ya zama karbabbe ka iya yin istighfari ya zama ba karbabbe ba ka iya karatun alqur'ani ya zanto karbabbe ka iya karatun alqur'ani ya zanto ba karbabbe ba ka iya hailala ta zanto karbabbiya ka yi hailala ta zanto ba karbabbiya ba yaya ahlus sunna tambayar da suke maka yaya kai kai ba me kai ba yaya kai kaga ko bambanci tsakanin me kai ba ma tambayar ka me kai mun san zikiri kai mun san salati kai amma ya ya kai salatin ka karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ka karanta salatul ibrahimiyya ko wani daban ko wani salatun tunajjina ko wani salatun nariya ko wani salatul fatih ko wani mai wanne kai wanne ne ya tabbata daga bakin manzon Allah wanne ne wanda in an bi igiyar tarihi za ta tsinke a hanya ba ta kai ga manzon Allah ba shine abin tambaya kaga nan ahlus sunna ba sa inkarin salati sun fi kowa yin salati da na ce annabi Muhammad sai ku ce yanzu wannan sai a ce ba ma san annabi yanzu wannan sai ka ce ba sa son annabi don rashin adalci da an faɗa sai sun yi salati to kaga ashe rigimar ba wai inkarin salatin ba me ka faɗa wajen salatin ba wai zikirin ba me ka faɗa wajen zikirin me ka ce yayin da zaka yi zikirin me ka faɗa wajen salatin mutanen da za ku ba da salati ku ce ga wani salati wanda yake shi gatarin zunubi ne wai idan kana yi sai kana zunubi dai idan baka zunubi zai cinye ladanka da kai ah, to in daina salatin mana in daina zunubin in dai har idan na yi ban yi zunubi ba zai cinye ladana ma'ana kaga wannan suna ba mutane kwarin gwiwa wajen me aikata zunubi to da haka da ya yan uwa wato ita bid'a wani abu ne da ya kama da addini amma ba addini bane ba kuma ita bid'a tafarki ne wanda ya ci karo da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ita bid'a ita take raba kan mutane sunna ita take hada kan mutane tun da bid'a take tun da bid'a ta fito ita ce tarihin rabuwar kan al'ummar musulmi amma sunna ita ce asalin haɗuwar idan kana son ka gane sunna ita ce asalin haɗin kai ko ma hadisin irbab bin sariya da ke cikin arba'un hadis karka je nesa manzon Allah sunna ya karantar dai ita ce asali sai ya ba da labarin zuwan bid'a kafin ta zo kuma ya nuna za ta raba kan mutane yace da sahabbai fa innahu man ya isminkum fa sayara ikhtilafan yana magana da sahabbai cewa cikin ku wanda ya samu dogon kwana zai ga sabani mai yawa sahabbai fa kenan cikin su yace wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera sai yace me fa alaikum bi sunnati ashe sunnata ita ce maganin me sabanin wannan sabanin mai yawa shine bid'a don wancan sabanin mai yawa in ma baka gane shi ba to shine kuma hadisin da manzan Allah ya fassara shi shine hadisin iftirak wanda Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi hadisin da manzan Allah ke cewa Yahudu sun kasu kashi 71 Kirista sun kasu kashi 72 wa sataftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta kasu kashi 73 wa kullu hafin nari illa wahida dukkaninsu za su zama a wuta sai kashi ɗaya kadai kaga da yace sataftariqu daidai da fa innahum man ya'ish minkum fa sayyara ikhtilafan kaseera duka annabi ya faɗa abin zai faru kafin faruwarsa kuma bayan ya shuɗe abin zai faru kuma abin zai fara daga lokacin sahabbai ba su sahabbai za su farar ba a'a waɗansu da za su shiga musulunci a lokacin sahabbai na da rai su za su kirkiro bid'o'i cikin addini daga nan za su buɗe kofar rabuwa cikin al'ummar musulmi rabuwar da za ta bayu zuwa ga a kashe sayyidina Usman dan Affan ta rabu ta zuwa ga a kashe sayyidina Umar kansa ta bayu zuwa ga a kashe sayyidina Ali bin Abi Talib duk bid'o'i ne suka kawo akai wannan ba sunna ba to wannan bid'o'i kuma sune har yanzu ke raba kan al'ummar musulmi ba abin da zai warware uh, matsalar mutane illa sun tsaya akan sunnar manzon Allah don abin da kullum nake faɗa al'umma su wanda za su samu hutu mai yawa idan aka ce wane ce shi yana bin ɗariƙar shehi wane shi yana bin wali wane shi yana bin wali wane idan ka tambaye shi yayi wali wane zai ce ne wane dan wane dan wane dan Fatima dan ko dan Husaini ko dan Hassan dan Aliyu wane wane wane dan wane dan wane dan Fatima dan dan Husaini dan Fatima dan Hassan dan Fatima dan Husaini dan Fatima dukkan su kowa na so ce shi dukkan annabi ne wannan tun da dai sun yadda su jikokin annabi ne abu ne mai saukin warwarewa jikokin annabi ne eh jikokin annabi ne wali wani jikan annabi ne eh jikan annabi ne dan Allah da shi da kakansa wanne yafi falala wanne yafi daraja wanne yafi matsayi to shikenan ni ba zan bi jikan ba zan bi kakan me laifi na sannan idan shi jika ya zama nagari sai ni bi kakansa sai ya fushi kaga in mun rabu a nan gurin ba mun haɗe a can sama to don me zan yi faɗa da muka rabu a nan a nan ƙasa muka rabu a reshe sai muka haɗe a ina a can asali a tushe to me da rigima ni ba zan buji kan ba amma zan bi kakan shi kenan magana ta riga ta ƙare to shi kenan kuma na yi laifi kenan wallahi tallahi ni dai ba zan buji kan ba kakan zan bi shi kenan magana ta riga ta kai ma idan ka zo muka haɗu kaga shikenan tun da ni da kai duk mun yadda da kakan in kuma baka yadda da shi ba to shikenan sai ka faɗa in domin idan ka bi dukkan ɗariƙu wani bai yadda da wani shehin ba wani shehin bai yadda da wani shehin ba amma dukkaninsu kuma sun yadda da manzan Allah to shi kenan kaga abu ne mai sauki mu kyale inda sabani yake mu koma inda ba mai shine manzan Allah kaga an riga an huta kenan fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa al umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala da haka ya kamata a kiyaye wannan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وانا ita ce wasiya ta goma ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن sannan mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi tamaman littafin da yake cikakke babu na kasu tattare da shi alallazi ahsana mun bayar da wannan littafi ga wanda yayi ihsani wato wannan yabo ne ga annabi Musa alaihi salam kasancewarsa mai ihsani sai aka ba shi littafi wanda yake cikakke ana nufin kamala wadda ta dace da zamaninsa domin inda an yi muƙarana an ce za a hada da alkur'ani to alkur'ani shine mafi kamalan littafi amma idan aka yi muƙaranan littafin taura da waɗansu littattafai a wancan lokacin to lalle littafin shi shine littafi wanda yake kamalallen littafi an ba shi wannan ne saboda ihsaninsa sai annan Musa wato kenan lillazina ahsanu alhusna wa hal jazaul ihsani illa ihsan ala ahsana wa tafsilan li kulli shay kuma littafin ya shafi bayanin filla filla game da kowane irin abu da annabi Musa ke bukata na shari'a a zamanin sa ubangiji ta'ala ce da shi ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa hudan kuma ya kunshi shari'a wa rahmatan sannan ya kunshi rahama la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin mutanansa wato su zanto masu imani da haduwa da ubangijinsu ma'ana an saukar da wannan littafi ya zanto littafi mai kamala littafi wanda ya kunshi shari'a littafin da ya kunshi rahama domin mutanen da aka turo wa littafin ta hanyar annabi Musa su zanto sun yi imani da haduwa da ubangiji lafazin summa da ke nan gurin sanin ku ne suna cikin huruful atafi malamai suka ce an yi amfani da da summa a nan gurin wato litartibil akhbar la litartibil ahda saboda summa akan yi amfani tufidul atafa ma'a tarahi idan an ce kaza ya faru sai aka ce da kaza sai aka kawo summa ana nufin sannan kaza ta san banban da wawun domin summa tana nufin wanda aka fara ambato shi ya fara faruwa sannan kaza to idan mun ɗauki wannan a wannan tsarin faɗin Allah ta'ala kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa ƙarshe wala taqrabu mal yatimi zuwa ƙarshe wa anna hadha sirati mustaqiman zuwa zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun thumma na Musa kitaba kila wani sai ya fahimci sai da aka biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wancan wasiyoyi guda goma sannan sai aka biya annabi Musa alaihi salam littafin at-taura haka ya faru a tarihi a'a ai sai da annabi Musa ya zo shuɗe da zamani mai yawa sannan aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe sun madun nan a nan gurin litartibil akhbar ne la litartibil ahdasi idan an ce tartibil akhbar jero labari labarai ne suke guda biyu ko uku a wurinka sai ka jero su a tsarin da ka ga dama ba tare da yin izina da wanne ya fara faruwa ba amma idan an ce tartibul ahdas ka jero abu gwargwadon zamanin faruwarsu wanda ya fara faruwa sannan mai bi masa sannan mai bi masa ina fata an faru yanzu idan ka ce misali ja'a musa summa isa summa muhammadun alaihi salam ma'ana anan gurin ka ba da labarin zuwan su gwargwadon mai faruwar abin a tarihi annabi Musa ya fara zuwa sannan annabi Isa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya zama mai tartibul ahdath amma idan ka ce ja'a Muhammadun alaihi salatu wassalam ثم عيسى ثم Musa wannan ya zama tartibul akhbar la tartibul ahdath ubangiji yace wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam ya salam wa laqad khalaqnakum hakika mun halicce ku sun masauwar naku sannan mun suranta ku cikin mahaifa wanne ya fara faruwa surantawa ko halitta sun makulna lil mala'ikati sannan muka ce da mala'iku ku yi jira ga annabi adam kaga wanne ya fara faruwa tsakanin halitta ku da fadawa mala'iku ku yi su ga annabi adam fada mala'iku ku yi sujada ga annabi adam kaga sai aka kawo tartibul akhbar kenan ba tartibul ahdas ba a takaice dai sun ma'atai na musul kitabu tamaman alallazi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun uban la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u wa hadha wannan kitabun littafi anzalallahu mun saukar da shi mubarakun yana mai cike da albarka fattabi'uhu ku bi shi wato alqur'ani kenan wattaqu la'allakum turhamun Wata ku tsoraci ubangiji la'allakum turhamun dan ku zanto cikin waɗanda za a ji kansu idan ba ku manta ba lokacin da muke cikin ayar wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kaseera mun fado ta fa'ida shine kawo makwabtaka tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa a tarihi annabi isa na tsake su kawo makwabtaka tsakanin attaura da alkur'ani tare da cewa linjila tana tsakiyarsu su wato saboda alkur'ani yana yin tarayya da attaura wajen waɗansu hukunci hukunci sama da linjila shi yasa idan aka kawo alkur'ani sai a kawo wato ainihin attaura ko idan aka kawo attaura sai a kawo maganar qur'ani tare da cewa linjila ta fi dab da shi amma saboda tarayyar su akan waɗansu hukunce-hukunce mun faɗi wannan tare da ayoyin da suka yi kama da wannan a lokacin da muka karanta waccan aya ba sai na maimaita yanzu ba Allah ya ce an taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatan min qablina wa in kunna an durakatihim أو تقولوا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عنها ta'ala ce an ƙulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina ma'ana mun saukar da wannan littafi mai albarka a kanku kuma muka ce ku bi shi ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala an ƙulu gudun kada ku ce inna ma unzila kitabu yawa abin da ya hana mu yi imani saboda an riga an saukar da littafi ne ala ta'ifataini akan tawaga guda biyu min qablina da suka shuɗe kafin mu sune yahudu da kuma nasara an saukar da taura kan yahudawa an saukar da linjila kan kirista wato nasara gudun kar ku ce haka sai muka kawo alkur'ani yanzu ba ku da sauran ta cewa wa in kunna an dirasatihim laghafiliyin mu kuma mun kasance dangane da abin da aka saukar musu la gafili na gafalallu ba mu san abin da littafin sai kunsa ba don haka kar a kama mu da laifi gudun kar ku ce haka to yanzu an saukar da alkur'ani ba ku da ta cewa ta Kulu ko kuma ku zo kuna cewa law anna unzila alaina alkitabu inda mu aka ce an saukar wa littafi la lakunna ahda minhum yo aida mun fi su shirya da ba a saukar da alkur'ani kan larabawa ba da haka za su ce da sun ce yo da aka saukar wa littafi da mun fi su shirya sai ubangiji ta ala ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum ya ai hujja ta riga ta zo muku daga wajen ubangijin ku wa hudan wa rahma da kuma shirya tare da rahama faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa naha wane ne mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya karyata ayoyin ubangiji ya kawar da kai ga barin ayoyin sanajizil ladzina yasdifuna an ayatina su al'azab da sannu za mu yi sakayya ga waɗanda suke kawar da kai ga ayoyin ubangiji munin azaba bima kanu yasdifun saboda kawar da suke kawar da kai da suke yi yayin da aka ce Allah ya ce sai su kibi a ce manzon Allah ya ce sai su kibi za mu yi musu sakayya da mafi munin azaba ma'ana dai saukar da alkur'ani ya yanke hanzarinsu su amma da har rantsuwa suka rika yi cewa in an turo manzo za mu bi in an saukar da littafi sai mun fi yahudu shirya sai mun fi kirista shirya wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا لسنة الله تحويلا التي هل ينظرون إلا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل Ubangiji ce hal yanzu runa, shin akwai abin da suke jira ne? Ma'ana babu abin da suke zaman jira illa an ta'tiyahumul mala'ika face mala'iku su zo musu maganar mala'iku su zo musu waɗansu malamai suka ce ranar tashin kiyama domin ranar tashin kiyama ne mala'iku za su zo wa mutane yau mu tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al ghamami Walmalaika mala'ika wa qudiya al amr wa ila allahi turja al malaman tafsirin suka ce abinda ake nufi hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ika ana nufin ranar mutuwarsu ranar da mala'iku za su zo dan karɓar rai kowane dan adam zaman jiran da yake kenan musulmi ko bayahude ko kirista wanda yake ɗa'a ko wanda yake fasiki mai mulki ko wanda ake mulka basarake ko bawan sarki kowa zaman jira yake mala'ika zai zo ba tare da ya ba da notice ba dan ya zare rai a jikin mutum hal na illa an tace tatiyahum mala'ika ai ba abin da suke zaman jira sai ranar da mala'iku za su zo musu au ya aw ya rabbuka ko ranar da ubangiji zai zo musu abin da ake nufi ranar zuwan ubangiji ranar tashin kiyama kenan waja a rabbuka wal malaku saffan saffa zuwan Allah da aka ce Allah zai zo ranar tashin kiyama mutum dole ya yarda da cewa Allah zai zo amma a wace kaifiya yaya Allah zai zo wannan shi ya baiwa kansa sani ire-iren waɗannan ayoyi malamai na salaf suna cewa ruha kama ja'at bila kai ku gudanar da su a yadda suka zo kada ku tambaya yaya zai zo shi ya baiwa kansa sanin yaya zai zo subhanahu wata'ala ce ba abu ayat rabbik ko ranan da wani sashi na ayoyin ubangiji zai zo Yau ya ce ba abu ayat rabbik ranar da wani sashi na ayoyin ubangiji ko ya zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai ba zai mata amfani ba lam takun amanar min qablu randa bata kasance ta yi imani ba a da au kasabat fi imaniha khaira ko bata yi tsawurwurin aikin alkhairi ba a da kafin zuwan wannan aya daga cikin ayoyin Allah abin nufi wata aya za ta zo cikin ayoyin ubangiji wannan ayar idan ta zo duk ran da bata yi imani ba sai a rannan imanin ta ba zai mata amfani ba duk da ko tana da imani ba ta yi aikin kirki ba sai daga rannan za ta fara aikin ta ba zai mata amfani ba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranan da ake nufi da ranan da wani sashi na ayar ubangiji zai zo ita ce ranan da rana za ta hudo ta yamma fa iza tala'ati shamsu min ha? idan rana ta hudo ta yamma fara'ahan nas mutane suka ganta amanu ajma'una